bambancin wa dandali ya samu yau. Assalamu alaikum yan uwa suna na Khadija Abdullahi Nuruddin aka KJ. aka KJ. ne Menene aka KJ din? KJ meaning Khadija. Oh, Khadija. Those an abbreviation and stage name. ne stage name ɗinki? Mm. To ke a mawaƙan wanne kike yi? Well, ina da yin R&B and hip hop, um, hip hop because I joined the both together. Kina haɗa duka biyun? Mm. Ga kin wace garin aka aka yi haɗa kike haɗa biyun duka? Wansha abin kamar hobby yake. What we do I think, right from childhood, mm, secondary school life, yeah. To na ga masu yan hip hop din yanzu suna hip hop zaki ga suna haka suna ɗaga <laughs> hannu suna rosa kai kina yin haka? Ni ba ina yi tun da freestyle ne. To a rera mana mu ji kafin mu fara jin labarin ki. Okay. Sai ba muku one day wanda muka rubuta recently. Hmm. In case idan kun ji shi. They ask me who I am. But I tell them I'm a nobody who is trying to be somebody. They asking me who is my class teacher, telling them nobody in particular. They all laughing at me, calling me a beginner. Yes, I'm a beginner. Yes, I'm a beginner. I'm a beginner, still in beginning, but here I am in the middle trying to be a winner. Suka ce sabari sabuwar yarinya claiming to be a musician. Ɗaukaka kana Allah, praying to Allah make my soup no sour. Me yasa kika yi wannan? Naji suna mutane suna cewa um, sabuwa ta shigo ta <laughs> iya ba ne waya daga friends ina ne da idan idan mun zana muna waka ko na je gurin su maybe or just gisting da na fara sai su ce wannan mai ta iya ba abun da ta iya kai ko ba sar da oh, ita <laughs> sai su ce a ah, ba eh, sa kenan waɗanda kuke waka ko ko friends those friends friends na gida da na makaranta like that da kika fara waka iyayenki ba su cikas ba mm they even support me thanks to my dad my uncle mm, ba su taba cewa ke me yasa kake waka ba sun dai tambaye ni dai amma sun san yawan biɗina ne mm. don ko da yaushe ina tare da earpiece da waya da littafi ina mm. rubuta abubuwa na kenan kamar sauran mawaka ke bi ke yi fesin wannan challenge din na bayan fesin ba muna zancen shekara nawa da kika fara six years now shekara shida ta kina secondary school kenan yeah ss1 um kina kina boko Mm, na gama secondary school dina dai baki ci gaba ba yanzu na da yin uh, IJMB a kas Kano eh, wani course ke son ki karanta business administration to idan kika karanta, business admin zaki aje waka a side ha waka will always be my hobby mm. wani irin sako kike isarwa a waka well to friends and family mm. wai dai abubuwan da nake faɗa a waka na dai shine advice ne word of advice shawarar akan me rayuwa akan rayuwa da abokanai dai haka hmm. da kuma iyayen mu at times da idan yaro ya zo ya ce ga abin da yake so da ina da friends haka hmm. ya ce in ma ga abin da nake so ga abin da nake so in zama in future sai su ce a this word is somehow just something like that kenan kina waka ki gaya wa yara kar a yi dictating rayuwarsu ba wai kasi dictator din rayuwarsu ba but at times the parents should encourage more tallafawa ya to wace ce bakan mm, da kika a wanne ne kika fi so a ranki the na fi so shine your love wanda na rubuta wanda kika rera yanzu wannan keji sunan title waka wanda na fi so shine your love wanda na rubuta to We're watching nobody is perfect, but my love for you is perfect. We'll fight like Romeo and Juliet, true love like Tommy and Jerry. Your love is all I needed. Your love is all I needed. Living like living in oh, heaven. That's why I'm cheating. Ah, very soon da zan akwai wanda zan yi dropping very soon da Hausa da Turanci. Ba ki da wancan ki kai da house. Ba wacce na yi da Hausa. Me boring, me boring, ki? Me ambition ɗinki a waka? To become a successful singer waka nake so to al'adar shirin nan muna yin mawaki ta tsaye muka tsaye ki kamar yadda aka yi wancan yar taki zaki mm. iya mana baiti ko amshi ko fake ma zaki sha kayan kamar mm, to ba dai a dan gwada a ga dan jarraba a zaki gwada to mm. gwada mu ji Voice of African, Voice of American is the best <laughs> wannan dai da kirde ba kya son dai a ce kin sha kayi ne ko <laughs> eh to dai gashi nan dai not much baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya